kullum ya wanki a garin nan ba shi da inda zai shanya mana gajeren wando sai kofar gidanmu to kuma sai dole idan ya shanya nan ka san shi yake kawo mana karancin mata a wannan garin wanda ba su aure ba su rasa abin da za su aura kai ah! wannan gaskiya ne kai kai malam daga da kake wallahi mai gida ni ba ko ne kun san ana haka fa wallahi jirani na zo yi oho ba na zana shanya garin wanda ba wallahi ban san wani haka garin oh. oho to ku tattara ku miƙo shi ku je hun nan Allah ka yi hakuri mai gida me ya ka yi hakuri shi mai hakuri shi da man kai ga shi na mutum ne fa nake hango Allah saratu aina a san a cikin rogo a ware wallahi na ganta a sanya ta jin dauka ni fa aiki ya kare Allah kuwa a nan za ka zaka bani kenan aina eh, wani ajiye fa sanya ta ne bugatata a ta ne ba ka fa ci gaba da aikin nan naka ba to na aiki zan ta wannan gama na gaji amma mutumin nan ba dama wato shi dai dai sarar ta zo ke nan sai bani ta zuga aiki to ni ma zama na zan wuta sarman dujuwa na talaci yau mana akwai wani bako a gidan ne gari baya sallah baya lamu baya neman yan matan gari ko ya nema wa zai ba shi sarkin fawa a ah. malama karol sai kuma kika daina ina dan rausaya ina jin daɗi kuma sai ki daina yi sarkin cika alkawari shekaran jiya kace mun zaka zo shiru shiru baka zo ba abin da isa ban zo ba wata makociya ta ce tarko ya kama ta a kafa mijinta kuma baya nan babana ce kai ta gidan sarkin makera a cire mata shine dalilin abin da isa ban zo ba Allah sarki wannan mata har na ji tausayinta Allah ya sauke amma kashi Umar kai ka iya ka kai wani a cire mishi tarkon da ke jikin shi amma kai ka kasa cire tarkon da ke kusa da kai san tarkon zuciya zuciya ce kawai take cire shi umar kenan mm. ga ka da daɗin kalami kamar mai fatauci a sarki sarar take kuma ga ki da iya zance kamar marubuciyar littafi umar kaga rana tana fada gwara in sai in tafi kar yayi zai sani to yayi wani abu zai miki a sai mun fada kaga ake na yayi to da Allah abin da nake so da zuwa yamma ko gobe zan iya sabo da ke kamar kiwar haka a cikin gona? In ka cika alkawarin ba? A, ne yake sanna da cika alkawarin? Allah Ubangiji ya sani. Za ki zo? Allah ya. Ba fa na san sawa. To to kana lafiya. To, Allah ya tabbatar da wannan labari. A nan jin ci gaba da aiki. Thank you. kafin sha ruwan ah, abin da na kira waki maganar ce ta jiya nake so in karasa miki wace magana malam magana umar. ayo magana kuwa ita ce kin ga dai yaron nan ya kawo karfi haka ne ya isa aure ya kamata mu zauna mu san shawarar da za mu yi mu yi masa aure mu masu masa abokiyar zama ko kuwa ke gani <laughs> shawara ce ba malam ai gani na wurinka ni kawai shi da naki ne ba na so na ce miki shawara dai ai ya kamata ki ce wani abu ba wani labari da kike ji na yaro a cikin gari to na dai taba jin wata rana ana wannan labarin cewa ana raɗe raɗin suna soyayya da shi da kanwan auta saratu to shine kawai ne to nima wannan labarin na ji shi yasa nake so in yi wata bukar hanci ni ma na ji wannan labarin shi kenan to shi dai malam auta kin san tsakanina da shi malam auta abokina ne tun muna ƙanana yarinyar nan kuma kan wasa ce kin ga idan mun zauna mun haɗa wannan aure wannan abotaka ta zama zamanci haka ne ko ba haka ba haka ne kwarai don haka ya kamata mu zauna mu shawara mu tafi neman wannan aure gidan malam auta kuma ko ba komi auta aminin ka ne gaskiya ne kaga an kara dankon zumunci ke gaskiya ne tunda auta yanzu ya wuce assalamu alaikum wa alaikum assalam sannu sannu san da zuwa ba san Allah ya maka albarka kaji Allah ya maka albarka akwai abincin ka a kitchen to an ka gama cin abincin sai ka shiga turken awakan nan ka shashare ba ba sannu Allah ya maka albarka a rasa wannan shawara ta ki ta yi min daɗi na ji daɗinta don haka yanzu sauran magana zan je gurin liman in dawo dan da zai ya yaro yana son gani na to ba san ko menene ba idan na dawo kuma abin da zamu tsiba tunawa to sai mu karasa zan koma to sai ka dawo madalla Allah ya karkara ta sai zo in tara babu kuma in yi magana kuma ni na san barawon nan a nan gidan to ka gani kana koya musu ni abin da ke mana haushi da ke kar ki za abin da rai kai bacci idan kina miki wa zaki da wata rana bar da ke a banza ofi can gabatin yake za ni baran gasara ba in ba haka ba saboda Allah mu nawa ne a gidan nan ba wani yawa ne da mu ba to amma ko da yaushe idan na cika bokiti na da gasara sai in ga babu yanzu da ɗazun nan na zuba na juya ruwan da ke cikin gasar na zuba wani yanzu ga nan babu ya sauka daga ciki kuma ni na san kai kaɗai ne a gidan nan mai shan mai shan ruwan gasara ta amma idan na faɗa ne ci bai zo ya zama kai wai na zata kuna wai ke mene wannan magana da ke zo ke yin magana akan gasar gasar me ko kai tsammanin saboda gasar ciki na kuma sai ki mun na zama na zama barawun gasara kina mutum sai sai sai a mai da mutum shaka tafi ke ga ne ce mai ko ko sai ruwa a nan to kai kara bani farfaro da ba na so in ka kara bani farfaro Allah ya isa a'a wannan ya da Allah ya isa me kake ke da to idan ƙarya nake yi muje muje ka ganta muje idan ƙarya nake zan maka shabi ne in ce maka ruwan ruwan gasara ya kare muje muje

bai dace ba kan kullum kirkirin kinga ta kishe na na miki sata ce ni kamar ni na zai baran Allah ya gashi la ganin ma kuma ah. gaskiya ka daina yin mun haka to yanzu kuma wai ba A nan da rike zaune yanzu kuma ita ba ko ko ko to ai tun safa da na canja na kawo ruwan iyanan gurin ka ga yanzu fa ruwan ka ga iyakar kan fa duba duba fa kuma bokitin baya zuwa to kuma wani ruwanki ki duba abokin sa kafin zabo kin sama wani lokacin ita rage yawan ruwa ki duba ki gani ni ni ni abin da shi baki shawara kenan amma bai zaci ba kan kullum kirkirin kin gasa sai kice na na miki sata a ce ni kamar ni na zai ba ce baran gasara Allah ya saka mu wallahi cuce ni kake ne haka kasan kai sama kana ta kallon sama haka nan aiki amma ya kasan abin da yake damu na ko abin da yake damu ka an zo aiki ai sai aje wannan waje dai ko a a zaki zo ba Umar, Yakubu zan zo ba. Bayan ka riga ka san tarkon da ya kama kwace ku shi ne ya kama mu cikin zuciyata kuma babu mai iya cire shi face kai. Amma da ki masa masa kai irin wannan zuga haka da kike masa ina son zama da ki ba don komai ba domin in sami ilimin soyayya tare da ke wallahi. <laughs> to yi ku sai an ji ba ina wa tunani da ko ba na so to wallah ka fiye zo da ba ka rabu da barkwanci wallah ha ba ai ba barkwanci ba ke mai tafiya da ki bani kuma sai ki tsaya Thank you. wajen ɗebo ruwa kenan sai ki to ina so mu to tare to ya kake so amma ai sai ki za mu to tare ko ina so miki bayani kuma sai ki to ba in ji bayani ko ke fa mai ya kamata ki gane fa amma ko da yaushe ina so miki magana sai kika ta kai ki ce ki ko kuma so ke kenan duk garin nan sai na buɗe baki na daga murya ina cewa ina kanki ni ko mai ka daga kula da sai in mun ko kuma mun so ba magana ki gaskiya ce jin mai kuma yau na tabbatar da cewa kina da hankali to tun mai tunda abun haka ne gaskiya kuma magana ki gaskiya ce saboda haka yau sai saurare ni zan zo gidan ku 这行骗人。dakon ma da ake samu ya gagara wai da koma sai wani da wani kai wallahi abin nan ya ishe ni yanzu haka za mu ta zama kenan kuma kullun girma muke ba yara kanana ba kaka bari inda je birni ka mutu Allah a ne barka yan mata ashe ita ce zuwa suka manya kaga ba na so ba na shiga ka daina mun magana na ce maka ban na so ah, kamar yaya ana na kuwa ka ku amsa ingale mai koro kangali in ka kaja kama kangali yanzu ka gurje shi kangali yanzu ka mauje shi kangali asalan asalan je kangali aikin mai kora kangali in ka kaja kama yanzu ka gurje shi kangali kangali asalan asalan je kangali aikin mai kora kangali in ka kaja kama yanzu ka murje shi hankali yanzu ka ba wuce shi me haka kai ma ba ku da kirki kun bani kunya da girman ku da komai kai ta da girman ka da komai kuke irin wannan haba jibrima tadi amma ba ka kyauta yanzu cikin ku nan ku nan babu wanda bai isa ai masa aure ki da mata ba a ba kuke budurwa irin wannan haka ake samartaka a komai tsautsayi ne gaskiya bai kamata ba mm. saratu ki tafi gida je ki alaba ki hakuri gaskiya bai kamata ba wallahi da Allah ku yi irin wani wannan saboda Allah da kiman ku da komai da kake zaman takar na farko na karshe kenan to da Allah abin insha Allah ba wani abu wallahi to ka lafiya to ka lafiya yarinyar nan ta ta sa da ba don wannan mutumin ya zo ba Sagiru zo mu tafi a ni na fi ka jin haushi ka tashi mu tafi ga wannan kuɗin ma wallahi abin da kai ba ka kyauta ana cin gashi sai ka ce yara ji kunya a garin nan. Idan kin san kina son yaron nan, ki gaya mun in gaya wa yayin ki. Babu wallahi ba wani kunya da zan sa ku ina son tsakanina da Allah wallahi to shi kenan ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me zan gani dama kai barawo ne kai ne barawon da kake sata gasar gidan nan kullum na na na na na sai an sata ashe kai babban barawo ne ni ne ma ke jama'a ku zo ga babban barawo uban wani sa kai ne babban barawo ka kai ka ba kai kai aje wajen ai kai wannan babban farawo ne hajiya na gode miki dole na gode miki da yau dauki dauki kayan ki kai kai zai Allah ya kiyaye ku da farawo da farawo da babban farawo haka za ka dare sai na sa kariya ta liba <laughs> ba sai na sa kare na kije ki ba malam ne malam wallahi ne je ka duk lokacin da zai ka dora muka sai ka dora Daniel! Daniel! ni nan na kana sanya gasara kenan nan Thank you. annabi a ringa kokarin ba su ruwa dubi dai wanda wannan yadda yarinyar mm, saniyar nan ta zama to ya za a ba su kina ji ikiwo ba a arba yanzu shekaran jiya da aka tatsi nonon nan bai ba ki mamaki ba <laughs> aini nan gaba ba shanu ma au ya haka salamatu yau da Allah abun arziki salamatu to zo sai ki rinka wani wallahi ai kunya da ita Allah sarki yanzu abin da za a yi to delu to ki wannan kayan miyan nan ki kai daki to 健身是俺们哈尔滨的名片。 aiki kin san soyayyar mu ni dai a gare ni ba wani mai iya rasa mu saniyar lele ta ni kimar ki a gare ni babu tijiya in za ki iya zan same ki mu tattauna shirya mu tafi can gida ki ga dangina a'a komai ka fada a gare ni babu tankiya to bayawa in ji kalmar yan birni sun shawarci baba don bin umarni ke ketawa su yi mana na zaɓe ki babu tankiya ke ketawa su yi mana na zaɓe ki babu tankiya duba-duba zuciya ta irin dukiyar ruwa duba duba zuciya ta ta yi huda idaniyar ruwa

ka ga mutumin ko mutumin ya fito bacci ke ne ko to ai ikon Allah wallahi ga ruwan nan fa to madalla madalla madalla to dole ka sha madalla ka sha sosai ba kuma a ba ya isa za ka rantsa mana ruwa ba komai sai ruwa madalla madalla a sha sosai ba wani madalla madalla ikon Allah mun rabu da kai shekarun jiya can zan to mu dai abin da ya tara mu a nan magana ce guda daya wato tsakanin mu da wannan bayan Allah haka abokantaka ta yi nisa ya ma wuce abokantaka ya zama yanwantaka to don haka nake so wannan bayani da nake miki nake saka miki ragamar marki masa jawabi domin duk abin da muke yi ina zuwa ina gaya miki to tana to alhamdulillah wannan bawan Allah zaman da muke da shi anan abin ya zama abin alheri to dan haka muke so mu haɗa su da sarar da umar mai sauki sosai yayi dai-dai. da haka yayi kin kike son ki wani bakai to madalla amma ko na ji daɗin wannan lamari malam mato na'am hajiya ba abin da zan ce maka sai dai godiya da kuma Allah ya saka maka da alheri yanda kuka zauna lafiya da wannan yaro auda gashi zumunci ma na makotaka ya zama kuma har an hada zumunci na aurantaka Allah ya saka ba abin da zan ce maka sai dai Allah ya saka saboda irin zaman ku ake so an ce kamannin duniya kamannin lahira makocinka annabinka to gashi to an yi abin ma ka tsaye muku hanzari ba mm. ni son ce yi ma ana daura aure a kai ta gidan mijinta da kyau gaskiya haka ne daidai wannan abu yaya ba abin da mu ci abin da kuka yi mana sai dai mu yi addu'a Allah ya saka muku da alkhairi amin mun gode Allah ya saka muku da <laughs> alkhairi su kuma waɗannan yara Allah ya da ta zukatan su. Allah ya ba su zama lafiya. Allah ya ba mu zama lafiya baki da. Mun gode. Godiya <laughs> miki. Ah, to, ke kuma Halima, ah, kin ji dai wannan abin alkhairi dai same mu. Ko ba gaskiya ba. ya kamata ke ma ki wani abu ai ka san wani farin cikin zai sa kuka Allah sarki gaskiya ne dan Allah ni ma kuka ne ke ma in yayi Allah sarki ai kuka 好吧，好吧，还礼貌。那也不够干不够。你这好吧，你那个天津个多，我我来，我我我我

mota sai na je na samu wallahi ai ina ma saratu wallahi ta san kina so na ko gogon ruwa na maganin dauna wallahi dama idan da mana ai ruwa ba zai ci ni ba balai eh, balai kuwa wani kaza ba ya hana ye eh? sabo da kaza ba ya hana ka ne wannan ka fi sabon daga ina ye eh? san shi masa iya wallahi ban san shi ba kin mala ina ga ke kin san shi wallahi ban san shi yo ana miki ne wani tsohon saurayi na ne wai ka ci a waje kullum sai an zane shi yanzu matar ni yake ba wani abin da ya zai an gida zuwa zanga an na kawo me ku tsarin kwanci amalala abu kuma ya gaba da haka amalala abu ya da abu ya gaba da haka wani abu ya gaba da haka wannan shi ne saurayi wannan da ke ganin sa to na miki ba har kwace kullun ya je makaranta kashi a waje kan da wannan alamar da ban wannan

ni mana na da na zo na kun na kare da tun na riga na kawo ku ba mu wasa a ciki a ci ba na ba mu ba mu a to dan ni ka ga ba ba da shi ba da ga da wani a ya dole barka da lafiya ya dai ba mu da ba da da dole ba da gari ko ka tun na zan biki ba biki ba ba ai dan kan don wata ba Allah ya tsare da Allah ba Masha Allah. Ya gida. Allah ka da Madalla. Ka kalau ne. Madalla. Wato yanzu ma da ya na so ne in yi bayani dangane da gado da na saya. Wani ga san da mu na san mu da karancin abu. Ya da in zo in same ka Allah ba shi da samu mu je matsalar da aka samu dan ka gama nan da abai ka ga shagunan gaba ɗaya yau a kulla ma su ce a da gani ka gwara biyan wato abin da ya sa ka ga yanzu ba kasance ma da gadan wanda za ba za ka tafi da shi ba to sai ka bari sai ranar kasuwa to ka ga ranar kasuwa shine mota suke shiga da kai ma shi har gida ko kuwa wannan gaskiya ne yau ka ni kuma zan mm, zaɓi lafiyayye mai kwari to wanda zai kwana biyu to yawwa to shikenan yawwa alhamdulillah ka ji yanda za a yi wannan abu da kuka yi ya yi daidai bare da inda yau ba mu kafa da shagura da ke ai ba abin da yake kuma ranar kasuwar nan shine za a gan shi kala kala eh, wannan ba ka san iri iri da su eh, mutanen mu nan kauye akwai san abu da kala kala eh madalla eh, za ka iya za ka iya bayin kuɗin zan bar kuɗin ga su dubu uku ne to idan Allah ya sa ba su kai din ba ma a yi mace kudu Allah ya san bayani to shi kenan eh, ba magana yawa ni da zan kuma ba na bu to madalla to madalla na madalla in kuma za ka tsaya kwanan ne to a ba ku Allah ba yau ka ya miyar manja gano <laughs> saurawa dan na zo za ku kuma gida ya ba ma da ya kwanin nan dole kudin da ya a yanzu ka daidai ko kuwa ba kuma ba kuma wannan ai sai da da kudi a abin da aka gaya masa yadda da fiya kuma kyau sosai ma abin da aka gaya masa gaskiya ne yayi dole kwarai kwa dan Allah dan Allah ba karkar min wasan abin nan dan Allah dan Allah babu wasan sam Allah ya sarki na kuwa kariya lafiya kuwa abin ya fi ta ba ta lafiya ne ko ina fa lafiya fa abin ya gagara kwana da kwanaki muna ta fama muna ta fama na ce to ban sani ba kila da ba san ta fara ta saba irin wannan ciwon shine na aika a gaya miki ke zo in da ma ta saba ta wani irin magani kuke taimaka masa da shi 언젠기이대 To a ina zan samu zuciyar naka. Wannan abu ne mai sauki a gurinmu. Ki ajiye kudin da yi wa aljanu yanka. Gobe da safe ki zo ki tarar an tare da haƙarƙarin kwaso. Duk za ki same su a nan gurin gobe. <laughs> Ina malam din? Za ki ji wuta ki ba mu waje. Baya malam a nan gurin. Za a janu nan iyalin da fita fita fita kai ne. Thank you.

ashe ya tana ta kanjamewa tana ta bushewa tana ta bushewa ashe matan nan ashe dogon wanke ne da ita ashe mai ya ce ai kai dama ta baka tun da an ka samu bacci muna muna muna nan iyaki zai ci ne mu kan wai mai ne ki kamar faɗa ido ya ba kan ya faɗa ba mata muguwa kuwa ashe matan nan wai dogon wanke ne da ita to yau na ji an ce mai ya ce an ce tana tana sassarar da ashe ne ba mu ba mu sani ba an ce in ta zama lafiya ta rasu kaina za ta dawo saboda haka sai ka san abin da muke ciki yo ai ba sai ba kadai ni ma na san wasu gabanin kwamiti ai na kai za dawo ni ma na san cinye ne tas tun da abin ya zama haka a gaskiyar lamari kam. ba za mu zauna haka ba Ana alaɓa ni duk abin da ya kamata a tashi mu je kai tsaye abin nan in warware shi a warware shi gaba daya amma ni ba zan yi da ba ina ji ina gani mu cikin wani hali mu jefa yarinya mu mu cikin wani kanki ka ayo eh, mu jefa ta ko ka an riga an jefa ta yanzu hmm? ni zan tashi da ta to can gurin shi wannan wannan to na bani zan tafi gurin daga nan zan to mu je a warware ta ke kuma ki tafi can zogarawa gurin yaya ku kira wuta

ba mutum ne kirki ba ce dama nan namun mu take yi idan an ba ta ta cinye ta cinye irin mu in ta gaba cinye ta bisu ta dawo kanmu wata sai ta cinye duk irin mu kenan ai zama bai kama mu ba mu tashi abin da ya kamata kullum a ni nan ta ke samu don wannan sai kuma nan ta tashi daga nan sai ta samu yaya a can zo garawa ta gaya mata ga abin da ake ciki ya ci ma su nan irin su daya wani ne a ya ci ka ka dawo mana wannan tun da sai da kake da kai kada a ba yarinya nan yaron na. kace dan da sai an ba shi Ka san shi abin a l e n haka ya kamata ka nuna amma haka an ci abin da ma amma ya kamata eh, eh, ka nuna amma to amma mu ko abin da ya kai mana saboda mu yan halal ne muka mai da shi alheri eh, <laughs> amma matsayin ka na babba wanda magana nan ta fara fitowa daga baki ka sai dai mu ce mu gode Allah ya sanya alheri abin da kai kai ma Allah ya ma abin da kai Allah ya ma Allah ya ma Allah ya nuna ma ishara daga nan duniya to to bari ka gaya maka to dama an ce dokin mai baki ya fi gudu eh. to ina zan gaya ni filin da nake da shi ya fi karfin doki to idan abu bai faru ba ni ba zan yi wa mutum sai ko kahar ba to abin da idan ya nuna min na kuma ji na kuma gani to shi nake amfani kuma da wannan abu ya faru wani gayawa ai yau wani kalin alaƙa shi da ban gaya maka amma wani abu ne magani a yi to amma bari gaya ma na abu eh. ka san in tone tone ne ko mm. wani ya kai labari wani ba zai kai labari wani ba zai kai ba kuma wannan kalma da ba faɗa ta mai ta idan an ba asali in an dubi da kafin shi ma ya mu muka je da maye biyu ai maye da maye kuma eh, mm, a takaice shi kuma ya fita da ban san ba a gashi bai je tsayi ba kuma bai je jiki ba dan da ka dubi maye za a gashi haka shi wanda ka ga jere ba gashi gashi halalla kuma na to shi ga bashi ana ke na canza haka ne shi ma ya kai shi ne nan mai ne ba da wani wannan shi ne nan mai bare fa to right to yanzu ni da kai wai wai wai wai wai ni da kai wai wani masa kai a ai kai ne mai ni ko kai mai sai ka kai mai na kira ka mai sai ka kai mai ko ba ka mai da kai ka ko ba ka san da gurin ko ka ka ko ba ka ji wa mare ibro ka ka ga ga mai da ga ga mai ka ba su ko

kina ganin je a ɗauko yan bori ne a zo a mata girka kai ne kana ganin haka ya fi ga shi kuma baban naka bai dawo ba mu ma kanmu mu bamu san a halin da yake ciki ba hmm? kana ganin haka ya fi kana ganin haka ya fi sun san aljanu ba su san duka Kuna ganin sun kirawo shi domin aka masa duka da su za su iya fita su bar jikin nan 安尼安尼。得了嘛的，得了嘛的。啊，没完了不得了。但是不难过，干活。我这个明天下午，我这个明天下午，我这个明天下午，我这个明天下午，上灶呢啊。哪里去？上灶呢？上灶呢？ Ah. abin da ya sa na kira ka an fa daɗe a neman wulaƙanci a wurin nan eh amma yau ranar ta zo wacce zan rama a ba sagir me sagir kuma shi kenan dan an kasa ka a magana aure sai kuma kai ta faman hayaniya wani mun kunya ne a cikin wannan haine sigir naji to tun da ka ce haka kai ba ruwanka ba ruwanka in ta kwaɗi aikin banza duk ba wai kangale kangale ka a matsiyaciya har waka sai mun wani ne mai fitsarin kwanta a garin nan hmm? ba duka ba zagi zan rama ta limana kuma bari ka gani <laughs> umar na'am jimara ina zuwa To, kai can gari. Ai, sagir gani, sannan ku da aiki. Yawa, a sakan min sanda. A abin da ya sa na kira ka. Ya jikin kangale. Ha, sagir, wace ce kuma kangale? Ai, sunan ke nan. sunan yankan. Allah kuwa. Kai. jikin saratu da sauki amma sagiru ban tsammani za ka yi mun haka ba amma da ne mata magani ko eh wanda irin magani ai wannan abu kaf daga gidansu yake ai umar abinda nake so da kai kawai a ji a roƙi mahaifiya ta tsallaka wannan yarinya don ina ganin haka za a yi kawai ta samu lafiya eh sagir abin naka har kai da wulaƙanci yau kana nufin cewar cawa da ta haife ni ita ce mai yake nan kake nufi to wallahi yau wallahi zan yi maganin ka a nan gurin wallahi yau dan nan ka ku har yau sakir ce na a gurin nan sakir sakir wallahi yau sakir ce wallahi Thank you. suleiman wannan labarin gaskiya ne kuwa na gaskiya ne matar matu mm. ita ce ta kama kanwar auta wadda aka yi bikin nan kwanan nan mm. ana ta murna cewa an haɗa zumunci ah. Allah ba ka wani rai kwana nawa da auren ana ta kwana nawa ne ma ya amarya kuma haka ake cewa kuma su ma dama ai ba su da amana wannan haka kuna kwana da kuna tashi ta cinye mutum za su sai kuwa kwari wannan ya san kira ka ce nama aka kai ai nama aka kai musu kamar yadda aka yi da dan zuka kana mm. an ka san mai ne cinye shi <laughs> haka aka yi ba wannan wannan kira mm. maganar mai tan ta tayar min da hankali dole ne yan labai ni daki na ta fari haka yake yan labai mai ya ce sanadin ta kwarai haka labai ni ko na sa haka daga kitso to ta kama kurwata ba a yi wa tumka hanci mana tashi ka tokan kwansu da kwarkwata su bar gari ya fi an ya da mangwara an huta da kwarai kuwa abin da ya fi kenan kan kwallo ba can bayan gari su zauna san kila ka yi shawara wannan shawara eh. gaske ne ta yi daɗi saboda kar a kawo su garin cewa a musu horo su je su kama wani kuma eh, kwarai kuwa saboda haka sai ka tashi ba malam suleimanu da ka a tura su ko su an gama an gama an ce ya amma shi ma yanzu ya dau sana to eh na barka lafiya to na barka lafiya fara yin addu'a kafin ka fara sawo eh, addu'a sosai ba da zamani eh, eh yau na sani ka kiyaye ka karanta shiga kauye sannan ku zuwa barka da sannan ku da zuwa sannan zuwa Allah yawa mu je mu ganta yanzu mace ta tana ina tana cikin nan bukan wani mu je mu ganta mu je mu ganta am da Allah driver ka mai da motar ta yi parking din ta na sa ai ka ganta ko ka ganta yanzu kai dan Allah dan annabi wani irin shashanci ne da ki dawo kuma irin wannan wallahi ba laifi na bane mahaifiyata aka kala sharri shine aka koro mu daga cikin garin muka dawo wajen gari muka zo muka samu wannan kangon muka zauna Allah sarki Allah sarki an gafara ba wani abin kawai an stop cikin wutar da kuma abubuwan magani ba na ke kai ka san abin da ya fito ka san abin da ya fito da mu wajen ai ka san yayi me ko kike san ga maka me fito da mu ba baka sani ba abu ɗaya ne kullum abin da nake so da kai ka gaya wa mai ɗakin ka ta yi ƙoƙari ta tsallaka yarinyar nan ka ga wannan bakar jarabar irin wannan kwana hudu da baki a nemi alan kome yarinya kudu kullum a da ake ta daga kiran suna mai ɗakin ka to idan ba ya ƙoƙari an tsallaka yarinyar ta warware ba zan maka sammakon da ranka zai baci zan daga maka hankali gaba ɗayanka inna lillahi ka ji na gaya maka aba abokina aba abokina ai ban yi tamanin za ka gaya min haka ba ka tuna fa ba tun yau muke tare da kai ba ni da nake tunanin cewar za mu kashe mu binne ni da kai ba wanda iji kuma ka zo ka gaya min wannan me yanka ba binne kuma shine ake son za a yanka nawa a binne to wannan binne ba za ta binne ba barka jin gaya maka idan ba a yi ƙwari yarinyar tawar ba kai barka jin gaya maka gaskiya ni ba duk wani tsano, na waye na sani na yi yawo a kasar kurmi na bi masu tallan maganin mayu na san sharrin su duk wani kwana-kwana na sani ina gaya maka ne ai dan ba fasawa zan ba wato ku al'ashirin ku shine in an tadda wannan yarinya a dawo a tadde uwar ni kuma a zo a lashe ni kaga bawan Allah wannan shine gari na karshe to yanzu ya kake so abinda da nake so a tsallaka kamun yarinya ko in gobe in same ta kawarki wannan shine gona karshe kenan idan ba ba haka ba zan maka tanadin tashin hankalin da baka taba ganin sa ba gaba ɗaya zan gigita ku in tare ku da hankali ba karma haki na bane abotar ta wargaje ta lalace ka ji na gaya maka ba ni ba sai sai yarinya ta samu lafiya Allah ya ba ta lafiya. Sai yanda samu lafiya. Ka ji na gaya maka. Allah ya ba ta Ka ji na gaya maka. Allah ya ba ta Kuma saura ina tafiya zan fara ciwon kai ka gaya mata fara ciwon kai yanzu. Wannan mafi babban mutum Ubangiji Allah ka warware mana wannan matsala. wannan zargi da ake wannan baiwar Allah Allah ka fadda ita ne ma ka fitar da ni amma wannan mutsiyacin mutum da ya sa ni a gaba Allah ka raba da sharrin sa lafiya mutum sai ka ce kuli kuli ga ka dunkule bakin kama ba amma sharrin ka yayi yawa Allah ya sauke ma da kuke faɗa har abada na ce ma ba fa zan manta da. Wa asibitin nasarawa mai girma sarki inda bature yake Allah sarki Allah asibitin turawa eh kai Allah Allah san wa Allah ya bar albarkar hani kuwa kun dace eh madalla madalla likita nake tafa da ku mu ranka dade da farko dai ni suna na aminu shehu dan bazau hmm. wannan kuma abokiyar aiki na ce sunan ta zulaihar ahmad muna aiki ne a babban asibiti na cikin gari to an turo mu ne nan cikin gari naka domin muna yin bincike akan cututtuka da muke fama da su ne da kullum kamar su sankarwa haka su amai da gudawa da dai makamantar irin wannan cututtuka sai eh, sakamakon rahotanni da muka samu na yawan fama da zazzabin ciwon sauro da ake ganin garin to ne aka ciro mu domin zo mu yi bincike a kai kuma mu yi ikon Allah to ashe mu yanzu sai mu miƙe kafa mu kwaci labari game da cututtukan da saurare ko yalla wannan ba shakka haka ne ya na yana abin nan gabaki ɗaya ne eh. so muke ka tara mana jama'a gabaki ɗaya ga in yaso sai mu sannan kuma idan Allah ya kai mu jibi ina mai roƙon ka mai gari da tara mu jama'a domin zan yi musu bayani akan irin likita an gama an gama da eh. kai san kira aiki ya same ka shikenan Allah ya kara gaskiya mata ko shi kenan na ganin ma a su nan gaba ɗaya ko eh, ko kuwa dai ta eh, haɗu nan gaba ɗaya ai bayanin nan ko dai a raba a raba din dai ko mazan su zo su tsara a nan eh, ita kuma sai a samu sai a shi Allah kai mu lafiya to kaga san kira a kai su gidan baki a kai su gidan baki likita mun fa gode a kwana lafiya a kwana lafiya ko daga ina ga ja a mai jiki kuma wallahi mai jiki Allah ya kara afuwa Allah ya kara amin wallahi yanzu ma na gama bata magani daga gidan nake bata magani nake nan wallahi na fito a mai tarka to dama abin da yake tafa da ni saboda na ga garin nan an riga an tangwami iyayenka to sai na yanke shawarar cewar me zai hana mu ɗebe su kai can garin kakana garin kakannina da muka taba zuwa da kai na'am ga alabashin Allah isa abin ya lafa Allah ya bata lafiya sai su dawo ko kuwa ya kake gani kai sai ka zauna kana tare da ita to dan haka yanzu za mu iya zuwa da ni da kai mu gaya wa baba da baba na san dai in muka je ba za su je ba ina ba za su je to saboda haka idan muka je muka gaya musu kaga da abin da suka ce sai mu tafi to kenan sai mu je ko sai mu je ba matsala ai ko ba da mu ta lafiya ah, amma wannan gajeren banza gajeren wofi fuska kamar an rama ya cuce ni sai da mun je Allah zai saka wannan ai ba abun ba ko na hakuri ma ba hakuri lai ko ba gaskiya ba wannan al'amari dai mu mun bar wa Allah ah, ko ba gaskiya ba hmm. mun bar wa Allah Allah shi zai hukunta sa hmm. kuma abin aka ce ya zo da irin wannan da zato to da to zunubi ne eh amma ku abin da nake so da ku ku je a ci gaba da yi mata magani Allah ya sa ta samu sauki abin ya lafa idan abin Allah ya sa ya lafa sai ku dawo barka albarka amin baba Allah ya maka albarka amin baba eh Allah ya maka albarka wato nan ne da ke da shine eh, sai ku shiga to madalla ku shiga ciki mu za mu karanta addu'a dai muke bukata kurin ku yi mana madalla kai shiga ciki to Allah ya maka albarka da can ana ta wani zargin banza da wofi ana ta wani sharri maganganu da ba a san ta kansu ba ga shi yanzu gaskiya ta bayyana Allah ƙara lafiya Allah kiyaye gaba larai na'am na gode tun da wannan abin ya same ni ba wanda yake zuwa ke duba ni da an kaura cewa gidan nan tun da abin gaskiya ne ashe zato zinifi. ba komai wallahi salamu alaikum larai Umar, kan da zuwa sannu ina kwana na gajiya ya gida. Na madalla. A jiki. Allah ya soke. kyau wallahi. Ina fata gina amfani da magunguna na muka baki. ko sosai ko fara sosai yau ma ba ana riga na kai Allah ki dai eh miki allura nan kada ki zama raguwa mana jiya da aka zo aka miki lafiya lau amma yau kin zo zaki damu zaki damu mutane ka tsaya ana ka samu lafiya yau ake samu lafiya samu lafiya sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu yawa cikin gaba an gama ki samu lafiya ake kuma Allah ba za a ƙara mun ba an daina kai mu zan zo da mu da a cikin allura

saboda wasu baki da muka yi na likitoci hmm. ga su kowa yana ganin su an turo su daga birni hmm. babban asibiti na birni hmm. asibitin turawa wato saboda wasu abubuwa da muke zato bai wuce dai da harkar lafiyar garin nan namu kuma mm. muna gode wa Allah muna gode wa babban likitan na birni da ya turo su mm. <laughs> kuma wannan ya nuna an san da mu kenan to kan cika taron namu da surutu da yawa eh. bai baiwa likita dama mm. ya yi magana abin da ya kawo shi kowa ya ji alhamdulillah Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Hakika na yi farin ciki da kasancewar ku a nan gaba ke da sakamakon irin haɗin kai da na ga kuna bayarwa a cikin wannan gari na ku. Mun fahimci cewa akwai karancin tsafta wanda ku kan ku riga kun san tsafta ma ta zuwa cikin addini inda annabi yake faɗa cikin hadisinsa an da zafa minal imani. Sakamakon haka mun duba akwai magudanar ruwa da suka tattoshe akwai shara da aka bari a cikin gari ba a kwakwashe ba da kuma tarin yayi a ko'ina wanda hakika kasancewar wannan abubuwa a waje suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke haifar mana da sauro wanda shi kuma wannan sauro dama babu abin da yake bukata irin ya samu magudanar ruwa ya tsaya a nan wajen to don haka ina kira ga jama'a cewa ya zama lalle a gare ku da ku kyautata wa kanku kuma ku kyautata wa ku da jihar ku ta wajen kare irin waɗannan cututtuka ta hanyar tsaftace muhallinku a koda yake kasancewar akwai lokacin da na zo nan shekaran jiya da ta wuce akwai mara lafiya da na samu a can bayan gari wanda suke mun bayani cewa an kore su ne daga cikin wannan gari sakamakon zargi da ake musu suna da cuta ta wadda ake kira ta mai maita mm. wanda hakikanin gaskiya ranka ya daɗe ba wannan cutar bace mm? a iyaka bincike na ba wata cuta bace illa cutar cizon sauro ita ce ta haifar musu da wannan hanya likita tabbas tabbas ranka ya daɗe sauro tabbas sauro ta <laughs> haba Allah ba Allah bai da dai sake kware kuwa Allah bai a ce wai ba mai kawo ba cizon sauro ne eh haka da magana ta maka da cewa a yanzu ma haka mm. wannan marasa lafiya ta samu sauki wanda an zama tana nan a tare da mu mun dakatar da ita to da haka ina kira ga jama'a cewar da su daina zargi in suka samu mutum a cikin cuta ta rashin lafiyar cewar komai sako wani abun nan san ba haka bane ya kamata a fara zuwa asibiti tukun a fara tabbatar da ainihin me ike samun mutum tukuna sannan a san abin da ya kamata a yi ba a ajiye mutum a dinga bashi cike-cike da sassake-sassake a cikin gida ba sannan kuma a dinga dora mutum karafi akan cewar yana fama da wata cuta cutar cizon sauro ba karamar cuta ba ce amma duk da haka zan ba 'yan uwata dama domin ita ma ta kara yi muku wani karin bayani a kai. malama zila habisu ne a gaskiya kuna barin matan ku a cikin wani hali ba tare da komai ba saboda wasu an suka shiga cikin wani hali na rashin lafiya ba za a garzaya a je asibiti ba a je a tambayi likita ne ke faruwa daga matan naku sai a hau jike-jike a hau abin um, da bai dace ba ana ba mata wannan kuma ina amuwa ya kamata ko yaya ciwo ya faru a dinga zuwa ana samun mu muka da da zani saboda haka don kai daɗe sakamakon zargi da ake wa Wayan nan marasa lafiya na mai can a ganin gaskiya yanzu ma sun samu sauki suna tare da su don haka zan kira wasu domin jama'a su gan su da idanunsu su ta kira musu yarinyar ta wari alhamdulillah cikin ta samu an tabbatar cewa ta wari tabbas ta samu sauki dama ba na abu nake damunta ba zazzabin cizon sauro ne likita wani sun sake ka bata don ta zo zan ba tambaya a gaban ka mai gari in ya so na ba ta ta sake ma za ka ji daga bakin ta Allah ya ba wani ka sake da ta sha sannan ku haka da gari zan so in ɗanyi masu wasu ɗan tambayoyi a gaban ka domin ka ji amsa da gare can. Ba kenan likita. Malama Saratu. Wanda na zo na same ki a cikin yanayi na rashin lafiya. Akwai wasu jike-jike da na baki ko kuma wasu sassaƙe-sassaƙe ce a'a babu wani sassake sassake da ka bani illa kai mun allurori kawai da ƙwayoyin magana da ka bani kuma ubangiji Allah ya taimaka na samu lafiya hmm? Allahu akbar amma fa mun zalunci mun zalunci mahaifiyar nan taka Umar Allah kai hakuri kaji mahaifiyar mu hmm, a mu saboda haka ina kira haka ina kira ga jama'a hmm. cewar su dinga amfani da hadisan da annabi ke faɗa da kuma sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa azanna zabbun walau kana hakku Allahu akbar zo zinibi ne koda zai kasance gaskiya to gashi wannan bayan Allah ba mai ta bace ta ce ta rashin lafiya ina fata kuma jama'a za su daina musu wannan zargi assalamu alaikum amu ah, alaikum salam da Allah ina so zan yi wani dan takaitaccen bayani hmm. to wannan al'amari dai kun ga yadda ya riga ya kasance to da Allah ni tsakanina da ni da mahaifana gaba daya kuma tsakanina har da matata duk abin da ya faru mun riga mun yafe wa jama'a da Allah hmm. wannan zargi da ake mana tun da Allah ya sa an gane gaskiya to ba mu kullata kowa a cikin zuciyarmu kuma za mu ci gaba mu koma inda aka kawwame mu domin mu ci gaba da zama mu bi umaru a kyale mai gari bayani haba umaru haba umaru ai kamata yi aka ce tunda har ka yafe laifin nan kuma daman dalilin wannan cuta aka ce ta mai ta ku koma bayan gari yanzu kuma ga likita ya bayani hmm. ya ce maitan nan ba maita bace zazzabin cizon sauro ne kuma gashi Allah ya sa yarinyar nan ta samu lafiya ah. mai da su gidan iyayen jama'a an sallame ku an sallame kowa da kowa kowa ba dan zuwan likitan nan ba ashe cizon sauro ne tafi ne kan jiki na ya sanyi wallahi sai na ba sauƙan nan zan ratsa shi za mu tafi ne kan jiki na ya sanyi wallahi washi har washi ka zo mu tafi mu je mu je mu je ya sai na rotse ta ai magana da yace ni magana ke zara amma an fasa wallahi ba magana ke tarawa mu je mu je ina mai da su sara mu je Wata mai faru? Wannan wannan dan ban ta da ah, ah. da da eh, eh. baka da hankali. Ga yarinya kana ganin ta kai da ka sani tana kwance yau ga yarinya tsaye gawo da ita. Ba ka tunani ka gaya aka yi kai tunani mai aka yi tukuna. Sai kawai ka dauko adda za ka yi kifan kai. Allah ku da ku da da Allah ya ifa wa ku ba gani ne ku duba da ku gani mana ita wa ya ga sanan haratu haratu na'am ke ce kuwa ni ce baba la ilaha illallah muhammadar rasulullah kuna mamaki ne malam auta tafiyan nan da ka gamu muna yi gidan zan kai yaran nan sannan kuma in je in same ka in kana gidan in same ka in ma baka gidan in gaya wa iyalinka yarinyar nan ba kamun mayu ba ne Zazzaɓin cizon sauro ne ai ke za ta haka yi ka aka yi wani labari allorori suka bani da magunguna ubangiji allah ya taimaka na samu sauki ko kaji ba na ce ko kaji da kunnen ka kaji yarinya ta ce ba kamun mayu ba ne zazzabin cizon sauro ne ba jike-jike ba ta ba sassake ba allura ya dinga mata da kwayoyin magani irin nasu kuma lokacin da suke zagawa gida-gida suna bayani suna cewa datti da inda ruwa yake taruwa da wajen dabbobin nan da ba a tsaftasa shi yake jawo sauran har yake cizon ku shi ya kama yarinyar na sauran da ya kama ta ya cije ta to na gamsu na gamsu da nan bayani duk inda dabbobi su ba mu na bukata ta ce mu na bukata irin wannan matar ta ki ga wannan abin ya faru ni ce munafuka ko ko kai ne munafiki ni zan ta aikin gindin mm, dabbobin ka ko ku kai ne zaka taimaka min mu yi gaskiya kun cuce kuka sa ni nike ta faɗa a gari na zama mahaukaciya yanzu dan Allah da na rotsewa baiwar Allah nan da yaron nan kai ai da yanzu na yi kisa ko ma me ya faru ma dai Abincin da Allah ya kiyaye yanzu yarinya ta warke shikenan sai a hakura tun da kin ja mana wannan wannan damu to lafiya da mutane laifinka ne ne bayan laifi ka jawo a kuma da ba yi da gaskiya ne shi yanzu ka ah, yanzu dan Allah da na rotsewa baiwar Allah nan da yaron nan kai ai da yanzu na yi kisa ko kuma me ya faru ma dai abin da Allah ya kiyaye yanzu yana ta warke kenan sai a hakura tun kin ja mana wannan wannan da kidan mutum rai da mutane laifinka ne laifinka ne Ba ka yi laifi ka jawo a ta abin da ya ka ne. ba yi da gaskiya ne shi yasa yake borin Shi kenan da ya isa yanzu sai ka jawo saura